Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niya FM ko kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum Grace Alheri Abdi ce daga nan birnin Washington DC tare da Usman Kabara muke farin cikin gabatar da shirye-shiryen na safiyar yau Litinin 15 ga watan Fabrairu shekara ta 2016. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. To da fatan mun waye gari lafiya. Kidayar ƙuri'un da aka kada ya fara a jiya Lahadi a Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya a zaben raba gardamar da aka yi tsakanin tsofaffin firaministocin ƙasar na shugaban ƙasa. Kotun kolin kasar Masar ta rushe hukuncin da aka yanke wani ɗan sanda Yasin Hatim game da mutuwar wata 'yar gwagwarmaya Shaima El Shabag a shekarar 2015. Babban limamin ɗariƙar Katolika Papa Roma Francis ya yi jawabi a gaban akalla mutane 300 mabiya ɗariƙar Katolika a birnin Ecatepec da ke ƙasar Mexico. To a daren jiya ne dai abokin mai Ibrahim Ka Almasi Garba wanda zai kasance idanmu a zaben jamhuriyar Nijar ya isa kasar. Almasi me ka gani? Da ka zo ka sauka filin jirgin saman eh, Yamai kana fita zuwa cikin gari za ka ga kotuna da sakonnin tallata 'yan takara abinda za su samara ba maki. To amaren jam'iyyun da suka shiga takara karan farko suna tashe? Eh suna tashe wato abin da ba zai baka mamaki akwai wasu ƙananan jama'iyyun da ba za ma ka san suna nan ba amma kana shiga lunguna za ka yi ta ganin su ana tallata su. Ko menene dalilin tashin amaren jam'iyyun? Saboda na ɗaya sun san mu kuma sun san manufofinmu kuma sun san bakin gwalgwadon ƙoƙarin da za mu iya yi. To za ku ji cikakkun waɗannan bayanai bayan labarai Ibrahim Alfa'ame zai shigo da shirin ciki da gaskiya amma duka sai kun sha labarai. Jama'a Assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran. kidayar ƙuri'un da aka kada a jiya lahadi ya fara a jamhuriyar afirka ta tsakiya a zaben raba gardamar da aka yi tsakanin tsofaffin firaministocin ƙasar da suke neman shugabanci a ƙasar waɗanda dukkaninsu suka yi alkawarin maido da zaman lafiya a rikicin da aka fi shekaru biyu ana yinsa tsakanin musulmai da kiristocin ƙasar zaben na jiya ya hada da wanda aka kada wanda aka rushe shi amma a watan nan da ya gabata na disambar shekarar 2015 wanda kuma wanda aka bayyana ya yi nasara shine anisa georges de laguel wanda aka ce ya sami nasara da ƙuri'u kaso 24 da kuma faustin canje theodora wanda ya sami ƙuri'u kashi 19 a cikin zaben da aka yi wanda aka rushe din ya dai kamata a ce an sake zaben tuntuni amma aka dinga dagewa har zuwa jiya da aka samu aka kada ƙuri'un raba gardamar baya ga ƙuri'un zaben shugaban ƙasa masu kada ƙuri'ar a ƙasar sun zarce ne da zaben 'yan majalisun dokokin ƙasar bayan watsi da shi ma zaben da aka yi a disambar dai har ila yau an dai rurrushe zaɓuɓɓukan ne saboda suna cike da ɗimbin kurakurai duk wanda aka bayyana cewa ya ci wannan zaben da aka kada a jiya to shine zai maye gurbin shugaban ƙasar wanda ake cikin mulkin suna gwamnatin riƙon ƙwarya wacce gwamnatin riƙon ƙwarya aka kafa ta ne a shekarar 2014 shekara ɗaya bayan da 'yan tawayen Seleka suka hambarar da gwamnatin Faransuwa bozizai. kotun kolin ƙasar misira ta rushe hukuncin da aka yanke wa wani ɗan sanda yasin hatem sale edin wanda aka yanke masa hukuncin shekaru goma sha biyar a gidan wakafi bisa rawar da aka ce ya taka wajen mutuwar wata daga cikin masu zanga-zanga a farkon shekara ta 2015 inda kotun ta ba da umarnin sake dawo da sauraron karar don yin sabon hukunci an yanke masa hukuncin ne dai a watan yunin bara bisa tuhumar kisan da gangan a mutuwar 'yan gwagwarmayar nan shaima el sabak mai shekaru 32 a duniya an harbe ta ne lokacin da suke kokarin ɗora furanni a dandalin tarihir don tunawa da waɗanda suka mutu a boren larabawan misira a shekara ta 2011 da ya hambar da gwamnatin hosni mubarak a wannan lokacin ne dai kuma aka dankara mata harsashi da ya hallaka ta shaidun gani da ido sun ce 'yan sanda sun hana motar ɗaukar majinyata daga asibiti zuwa wajen da aka yi barin wutar kan 'yan zanga-zanga sannan kuma suka hana kawo kowa taimakawa marigayar don ci ceton ranta kafar yada labaran masar ta bayyana el a matsayin mai fafatukar kare hakkin ma'aikata kuma memba ce a fitacciyar jam'iyyar haɗaka ta alexandria labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc babban limamin ɗariƙar katolika fafaroma francis ya yi jawabi a gaban akalla mutane dubu ɗari uku mabiya ɗariƙar katolika a birnin ecatepec da ke ƙasar mexico a jawabin na fafaroma ya yi magana a kan matsalar fataucin miyagun ƙwayoyi da ta'addanci da ka biyo bayansu ya kuma bayyana ainihin dalilin ziyarar tasa da za ta ɗauki tsawon kwanaki biyar fafaroma francis ya ce ya kamata mu saka wa zukatanmu cewa in aka biye shaidanu ko kuma shaidanci to to ba wani zaman tattaunawar maslaha da zai yi tasiri ya faɗi haka ne tare da jaddadawa mabiya da cewa su yi yaƙi da girman kai da zugar dukiya a sakon addu'arsa ta ƙarshe dattijo francis ya yi kira ga al'ummar mexico da su zama wani madubin dubawa game da makomar ƙasarsu a idan duniya ta yadda za a kalle su har a yi koyi da su ya ce yadda aka ce ana gudun ƙasar ko kuma 'yan ƙasar suna tafiya su bar ta ya kamata su yi abin da 'yan ƙasar za su yi sha'awar zama har ma wasu su bijiro su zo su zauna ko kuma su kawo arziki ƙasar haka kuma ya ce ya dace a guji yin abin da zai sa a yi ta zaman makoki na kashe musu al'umma manya da yara a hulɗa ta miyagun ƙwayoyi ya yi musu nasihar da cewa ƙasar tasu ya kamata su riƙe ta a matsayin abin da ta fi komi a wurinsu ta yadda zai sa har a daina tunanin ficewa daga cikinta kamar yadda ya sake jaddadawa. turkiya ta ce za ta ci gaba da yakar 'yan yakin sa kan kurdawa da ke ko da kawance da amurka akan iyaka siriya don da matsin lambar duniya a kan su gwamnatin ankara na su daina ruwan wuta da makamai a kan su kurdawan a wata hira ta wayar tarho firaministan turkiya da votoglu ya faɗa wa shugaban jamus angela merkel cewa sojojin ƙasarsa ba za su iya zuba idanu mayakan kurdawa ypg da jam'iyyar pyd su rika kai masu mugan har ba an dai shafe mako guda mayakan da ake cewa ypg din na kurdawa masu daurin gindin kasashen yamma da yankin tekun fasha inda suke ta faman fafatawa da mayakan bashar al da rasha ke marawa baya bangarorin na kurdawa da gayyar sojojin assad sun dade suna fama da matsalar yakar juna a yankin Wata girgizar ƙasa mai nauyin maki 5.7 ta girgiza birnin nan na Christchurch da ke ƙasar New Zealand, sai dai har zuwa yanzu ba wani rahoton da ya nuna wata gagarumar jikkata. bangaren hasashen yanayin amurka ya rawaito cewa girgizar kasar ta taso ne daga gabashin birnin da kimanin kilomita 17 inda ta nutsa da kimanin kilomita takwas sai dai sun ce ba wata alamar gargadin guguwar tsunami da ke kaɗowa daga teku wato irin guguwar nan da aka taba yi a shekarar 2011 har ma ta halaka akalla mutane 185 tare da tarwatsa duk taswirar da ke tsakiyar birnin New Zealand dai na doron ƙasa ne a daidai inda take tsakanin teku wanda kowane lokaci akan iya samun faruwar irin wannan girgizar ƙasa a yankin da yake ƙasar duk tsibiri ne yake kewaye da ita a cikin teku. Labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu buɗe taskar hotonin namu a jamhuriyar Nijar inda ya rage kwanaki shida a gudanar da babban zaɓe na ƙasa. Kamar yadda muka ba ku ɗanɗano abokin aikinmu Ibrahim Ka Almasi Garba shine zai jagoranci tawagar wakilan namu a zaɓen. Na kuma tuntuɓe shi ta wayar tarho da isassa masauki domin neman abin da ya lura da shi. Wato Malama Grace siyasar jamhuriyar Nijar kusan ta wuce batun ƙasar kawai ta zama wata abata ƙasa da ƙasa. Saboda wato tun daga filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na faransa da ke wato da ake kiransa da Guel international airport da ke birnin paris a daidai lokacin muna jiran jirgin da za shi ya mai sai ga garken 'yan china sun zo su ma za su ya mai da kuma lome nan wasu tura suka fara gulmarsu suna cewa ah wa'annan mutanen fa suna ƙoƙarin su kwace koko siba ba kere a jamhuriyar Nijar. Saboda ganin jamhuriyar Nijar ta samu arzikin man fetur da uranium. Sai wani ya ce ai a yanzu hakan nan ba su da tasiri kamar yadda suka yi tasiri a gwamnatin da ta shuɗe. Da haka nan suna ƙoƙarin a wannan zaben da za a yi su ma su yi tasiri sosai. Sai ɗansa ya ce a'a abin da zai kai su kasuwanci ne Wato dai sai abin ya kasance a siyasa ce amma kuma da ke da launin kasuwanci bisa ga bayanin da su waɗannan turawan ke ta yi ma junansu daga nan za ka fahimci cewa wato siyasar jamhuriyar Nijar tana neman ta rikide ta zama kokowa tsakanin Faransa wacce ta rani jamhuriyar Nijar ɗin da kuma China wacce ke ƙoƙarin ta ƙwace koko ta yi babakere dai ko ta yi tasiri fiye da yadda ya kamata a idan faransa a wannan ƙasa mai arziki to akwai da isa ma birnin lome inda wasu canawa suka sauka nan ma duk maganar su ake kuma duk in ana maganar 'yan china za ki ga an alakanta maganar da batun siyasar jamhuriyar Nijar. Kuma da ka zo eh, ka sauka filin jirgin saman eh, yamai kana fita zuwa cikin gari za ka ga wato hotuna da sakonnin tallata 'yan takara abinda za su mamara ba ma kenan za ka gan su ina wanda ke nuna cewa komai ya ɗau harma daga motocinsu daga matasansu da matansu da komai za ka ga dai komi dai na da alaƙa da siyasa saboda haka wato an shirya zan ce game da wannan zaben da za a gudanar ranar 21 ga wannan wata. Ya wato akwai amaren jam'iyyu da wannan ne karan farko da suke shiga zaɓe. duk da yake isarka kenan ba za ka kasa jin ko suna tashe ko kuwa babu ba. Eh suna tashe kin gane wato abin da ba zai baka mamaki akwai wasu ƙananan jama'iyyun da ba za ma ka san suna nan ba amma kana shiga lunguna za ka yi ta ganin su ana tallata su ana sai ma ka ce a wannan ma jama'iyya ce a ce ma a ah, baka santa ba jam'iyya ce kuma tana da mabiya ga nan da yawa kuma za su yi ta ikirarin cewa ai in Allah da su ma za su kafa gwamnati ɗaya daga cikin abubuwan ban mamaki da na kula da su kenan. Yawwa to mun gode kwarai da gaske sai mun sake tuntubar ka Allah ba da nasara. Amin abu. Yawwa na gode. Abokin aikin Ibrahim Ka Almasi Garba a jamhuriyar Nijar. Ɗaya daga cikin sababbin jam'iyyun da suke takara a wannan zaben ita ce jam'iyyar MNRD Hankuri ta Mamman Usman. Wakilinmu Mamman Haruna ya yi dogo hira da shi kan batutuwa da dama da suka jam'inci wannan zaɓe da kuma kafa sabuwar jam'iyya. Ka san wato a fanni na siyasa al'amura na jama'a wato mai mahimmanci ba jam'iyyar ba ba sunan jam'iyyar ba musamman ma a wannan matsayi wanda ya shafi neman jagoranci neman shugabancin kasa neman ɗaukar nauyin jama'a ya danganta da ɗan takarar ai kamar kasuwa ce ba runhuna ba ne kasuwa zan ka lura za ka ga kasuwanni da yawa ranar da suke babu kasuwa idan ka bi ta gurin za ka gani runhuna ne kadai ba komi a ciki ba mutane a ciki amma in ka dawo ranar da take kasuwa wato za ka gani akwai jama'a kuma akwai kayayyaki akwai haja ana kai ana kawa to sha'ani na siyasa irin wannan shi ma haka ne lallai akwai sunan jam'iyya to amma sunan jam'iyya shi kadai bai isa ba ya danganta da masu raya jam'iyyar da kuma wanda suke cikin jam'iyyar lalle a da ina tsayawa karkashin tutar jam'iyya ɗaya tilo to amma allah da ikonsa ganin wa'ansu da suka yi tsammanin cewa a ah, wannan mutumin waraka sunan jam'iyyar wannan shi ne yake ba shi kwaljini bari mu raba shi da ita wannan suna na jam'iyya idan aka yi haka to shi kenan mutane za su watse su bar shi to sai a sha gashi an ɗauki wani suna daban sai in ce kuma wa'ansu sunan na kima saboda allah ya kaddara kuma ai ba ma jam'iyya da ya bace kamar ya zama gungu ne na jam'iyyu kuma sai abin ya fi na da ai dai kun ji kuma ai dai kun gani yadda jama'a take fitowa da fifi ta tarbe mu mai yasa saboda lalle na ɗaya sun san mu kuma sun san manufofinmu kuma sun san bakin gwargwadon ƙoƙarin da za mu iya yi ranar zaɓe na ta Muhammad Usman shugaban jam'iyyar MNRD hankuri a hirarsu da wakilinmu Mamman Haruna. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo ma'anar Washington na cewa karfe goma sha biyu da kwata na asuba. Idan muka dawo a shirinmu na hantsi za ku ji matsayin Majalisar Tarayyar Najeriya kan ƙarin kuɗin wuta. kwanan nan kuka hira da wasu 'yan sanda suka gaya muku cewa an yi promotin wurin mutum hudu ko biyar ba wanda bai dace a promotin din nasu ba kuma ka kara musu girma din suna nan kuma da girma su an kara musu to ya mutum da ke kasan ka zai dawo ya dawo sama ka kuma ya baka doka ka bi kaga ya ba ta yi waye wancan na kuma gudanar 'yan sanda sai ya ba da mutane ya ce a promotin su shi ma shi ma aidin sai ya ɗauko ya bayar ce a promotin su da aka suke yi bakin su ɗaya wallahi kan manyan wurare da ya kamata a ce manyan yan sanda eh, manyan yan sanda suke rike da su amma yanzu saboda suna rage kawai an bawa ƙanana suna rike da su wallahi mun yi hakuri mun yi hakuri abin ya ina damu mu ne kawai bayan da za mu shi samu ka biyo ta wannan hanyar zikira na ga gwamnati shugaban ƙasa shine dan Allah yadda mutanen ƙasar nan suka ɗauki amanar rayuwarsu suka danka ta a hannunsu don Allah don annabi ya taimaka. Jama'a assalamu alaikum. Ina son na fara da yin gyara ga abin da muka faɗi cikin makon jiya a bayan da sanata abu ibrahim ya ce speto janar na 'yan sanda solomon arashi ya mika masa jerin sunayen kwamishinonin 'yan sanda guda 37 wato kwamishinoni na jihohi kenan wanda ke nuna cewa mafi yawansu 'yan arewa ne idan kuntuna tuna na ce ai kwamishinonin 'yan sanda a najeriya su kimanin 120 ne an yi mini gyara a wannan adadi da na faɗa cewar 'yan sandan najeriya masu rike da mukamin kwamishina ko cp su guda ɗari da ɗaya ne daidai wato shi sanata abu ibrahim ya yi amfani da sunayen kwamishinoni na jihohi ne kawai wajen yin abin da aka bayyana a zaman wanke shi speto General din kuma kamar yadda ya faɗa bai duba irin wuraren da aka tura jami'an 'yan sanda ba tambaya a nan ita ce ina jerin sunayen sauran kwamishinonin 'yan sanda guda 64 da kuma jihohin da suka fito suwa da wane ne a cikinsu aka yi musu ƙarin girma zuwa wannan mukami na kwamishina a zamanin wannan speto janar na 'yan sanda wannan kenan. To tun daga lokacin da muka fara gabatar da wannan shirin na yadda ake tsallake 'yan arewa ana ɗora 'yan kudu ko kuma dai nuna bambancin addini tsakanin ofishin speto janar Solomon Arashe da ofishin shugaban hukumar kula da ayyukan 'yan sanda Mike Okiro 'yan sanda masu yawan gaske sun yi ta kira suna faɗin cewar mun sosa musu inda yake musu kaikayi domin kuwa sun jima suna cizon yatsa kan wannan batu da kuma ƙarin wasu batutuwan da suke dabar 'yan sanda a Najeriya. Eh, to ni dai gaskiya a kan kaina yanzu na kai shekara kusan tara shekara tara ba a promotin dina ba kuma ni ba laifi ne ba ba gazawa ne a wani akata aikin ba ba amma ga shi an dan kwafar da ni ana ɗauko ni ƙasa da mu ana ɗora sakamu magana ce kawai ta san rai da kuma rashin eh, iya shugabanci na shugabannin hukumar 'yan sanda don mutum shugaba ne kuma ya iya shugabanci ya kamata a ce matsalar wanda suke kasa da shi matsalar ce ai to na zauna shekara tara ba a yi promotin dina ba ba laifi na ba banda wani ba da record ba laifi ne ba ba gazawa ta ba ba tsarin aiki ne ce da ni haka ba wanda da yanzu na samu promotion guda biyu amma har yanzu ko ɗaya ban samu ba wannan yana demoralizing yana hana mu mai aikin yin yana kare mu kashe mu kuma kashe mu kare kwarin gwiwa na ma'aikata yana kashe mana kwarin gwiwa ko kana son kai aikin sai ka ji ba daɗi ko musamman a dinga ɗauko wani ƙasar ka yana kuma shi a saman ka kuma su shugabannin na ai suna wuyi mai musu warware matsalar da take damun mu ai saurare musu warware matsalar da take damun mu to ba sa saurare mu shi sa muka yi lantin irin wannan ba sa saurare mu ina ganin ba su mu ne matsalar sa ba kawai wallahi ba mu da matsala su kuma abin ya dame mu saboda an tankufe mu ba ma ci gaba da aikin da baka ci gaba kuma baya da riba baya da prospect ba shi da amfani in ka san wani ko kuma kana da wani gida ko nuna dole maka gindi a cikin aikin ko a waje shi ke nan sai a je a yi wata bayan gida su haɗa ka sai ga sun fito da mutum sun bashi promotion an yi promotion mutum ga su nan ana ta yi tuntuni kuma an ce wani gwamnati mai halarci ce za ta kiyaye hakkunan mutane amma a cikin wannan gwamnati ba tsaya a dinga irin wannan zalunci kana so ka ce man ko da a cikin wannan gwamnatin da ake ce an samu irin wannan yanayi kenan kai da gaske ba kwanan nan kai hira da wasu yan sanda suka gaya muku cewa an yi promotin wurin mutum hudu ko biyar ba wanda bai dace a yi promotin din nasu ba ko ba ƙara musu girma din suna nan kuma da girma su an kara musu an dako su wanda yana shafar harkar discipline na aiki aiki ne da yake son discipline da biyayya da ladabi to ya mutum da ke kasan ka zai dawo ya dawo saman ka kuma ya baka doka ka bi kaga ya ba ta yi waye to irin wannan abubuwan su suke bata aikin a yanda ake ciki yanzu kawo bakin su da da ita hukumar kula da ayyukan yan sanda eh. da kuma rindirar yan sanda eh shi wancan na hukumar kula da yan sanda sai ya bada mutane ya ce a promotion din su shi ma aiki shi ma aikin sai ya dauko ya bayar ya ce a promotion su da aka suke yi bakin su ɗaya wallahi bakin su ɗaya ba gyaran yan sanda ne a gaban su ba gaskiya shugabanci wato warware matsala yake na kasansa idan na kasance suna da matsala kuma kai kace kai shugaba ne to sai kai fatan Allah ya baka hikima da zaka warware musu matsalar su ba kai san kai ba ko ka nuna nuna bambanci a cikin aiki a cikin wani na kasa kai ba wa'annan eh, su shugabanni mai yasa za su iya karɓi wannan ishu na magana wurin aiki da suke cewa babu inda za a kai mutum sai a ce babu ofis da za a kai ka in kai kai na an promotion ɗin kai na ofis da za a saka a to wani ai ba laifi na bane ku za ku karɓi ofis da za ku bani ai ai ai wancan aikin yayi ai ya create more offices kuma ka samu vacancies kuma ya promoting mutane ya ƙara yan sandan girma so muna fata dai gwamnati za ta za ta prevailing akan wannan aiki da yi wa wannan abubuwa kuma manyan wurare da ya kamata a ce manyan yan sanda eh, manyan yan sanda suka rike da su amma yanzu saboda suna rage kawai an bawa ƙanana suna rike da su yanzu haka har yanzu ba ba za a fi sun ɗanka wuri ba sai ka sai ka san wani a wuraren da ba za a kai gaba sai for men indicated only sai wanda aka sai wanda aka sani ka san wani wallahi in baka san wani bola ba za ka yi ko ka cancanta ko ka cancanta ko kana ba kwazo ko mai kwazon ka in ka ganta da kwazo wato wanda yake wanda yake masa abin da suke so ne kawai wai yanzu da muke magana nan da kai mutum nawa za ka iya lissafawa da suke da matsala irin taka misali za a iya cewa yanzu sun shekara takwas tara a mukami ɗaya kuma ba tare da yin wani laifi ba gaskiya ina ganin masu shekara daga takwas akwai takwas tara za su fi ɗari hudu wallahi sun fi ɗari hudu wanda kuma na san duka abin su abin yana so samu musu kuma duk sanda za su fito sakakin su tafi aiki wannan abin yana zama musu tawaya menene zan ci gaba da sa wannan rankan kullum menene kuma yadda muka san matsala ba ta samu warwarwa ba shine yadda muka ga ana zaɓunan mutane daban da ƙasa-ƙasa ana ɗauko su ana yi musu haka in ba a yi ba gaba ɗaya wannan wani abu ne daban wanda aka wannan nan ba su ina jin za su kai biyar ko shida a ɗauko mutum biyar ko shida a musu kana kallo eh muna kallo wallahi duk muna kallo muna kallo aka yi musu duk bayan da zamu magana nan ta abubuwan da suke dakushe kwazani yan sanda batun shi ce riga ne kawai in aka magance kuma shi kilin ko kuma akwai wasu al'amura da kake ganin cewa suna ci muku tuwa ƙwarya su ma suna buƙatar kula. Eh babban matsala ne amma wallahi a ƙasa akwai matsaloli da suka shafe shi kuma matsalolin da suka shafe shi yanzu alal misali duk police station da ka sani shine basic unit na police yanzu a Nigeria to duk police station da ka sani gwamnatin tarayya ba ta ba shi abin da ya wuce dubu arba'in a wata uku a sai mai kamar babban caji office na abin local government da muka saba gani duk wanda ka sani duk police station da ka sani standard police station mm. wallahi ba a ba su shi ma sai da aka yi ruwa rana aka zo ake ba da wayannan kudaden wannan dubu arba'in ta me dubu arba'in ne ko in ya ɗanɗana ya zama dubu arba'in da biyar ko dubu hamsin ko kasa ko dubu talatin duk wata uku ba kai a ciki zaka sayo motocin patrol na police mai a ciki zaka sai takardun da za a yi bincike duk wanda zai zo statement yayi a ciki zaka sai takardun da zaka yi tafi rubuce rubutan ka a matsayin ka na DPO a ciki zaka yi wa motar ka service ka gyara a ciki zaka biya yan sandan ka in sun yi tafiye da biye ka biya kanka kai ma kudin kwanan daji kudin kwanan daji duk a wannan dubu arba'in fa saboda Allah ya shirya gaskiya wallahi in banda local government da saboda su state government da suke dan taimaka musamman a nan arewa wallahi aikin da sadda ba zai yi wa yanzu ya kuke so ai yawwa yanzu kiran na ga gwamnati shugaban kasa shine dan Allah yanda mutanen kasar nan suka dauki amanar rayuwarsu suka danka ta a hannunsa dan Allah dan annabi ya taimaka kuma cikin priorities ɗinsa abubuwan da ya ba kulawa shine maganar matsalar tsaro kuma kana maganar matsalar tsaro a yan da kake magana Tsarin cikin ƙasa duk wanda zai wannan aikin a bayan ɗan sanda yake shi tsarin mulki ya ba dama ya wannan aikin to kuma ga shi zuciyar ɗan sanda gaba ɗaya an tauye ta akwai matsala babba a ciki ya duba wannan matsala don Allah ya warware ta domin shi ne kawai zai iya warware wannan matsala ba siyasa a ciki muna da confidence muna da trust muna da belief a kansa cewa wallahi idan ya sa hannu zai warware ta wallahi mun yi hakuri mun yi hakuri abin ya da ina da mu ne kawai bayan da za mu shi samu ka biyo ta wannan hanyar Masu sauraro za mu aje wannan batu na yadda Speto General Solomon Arashe da Mike Okiro shugaban hukumar kula da ayyukan 'yan sanda suke danne 'yan arewa wajen yin ƙarin girma da kuma naɗawa kan kujeru a cikin rundunar 'yan sanda. Har sai bayan mun ji irin matakan da fadar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari za ta ɗauka ko kuma ta ɗauka kan wannan batun. za mu wallafa wasu daga cikin takardun naɗe-naɗe da ƙare-ƙaren girma da aka yi ma 'yan sanda daga hawan speto janar a rashe a shafukanmu na intanet. a mako mai zuwa za mu shiga batun kuɗaɗe har dala miliyan 470 wato kimanin naira miliyan sau ɗaya waɗanda aka karɓo akasarinsa bashi daga ƙasar china domin sanya kayayyakin tsaro ciki har da kyamara na bidiyo a abuja to amma suka salwance ko kuma aka yi aiki sama-sama a kai ibrahim alfa ahmed ke cewar a huta lafiya To a gaida Malam Iro, idan muka dawo a shirinmu na hantsi za ku ji matsayin Majalisar Tarayyar Najeriya kan ƙarin kuɗin wuta. Na farko dai wannan ƙarin kuɗin wutar bai ma dace ba, kuma dole ne a yi gyara akan wannan. Majalisar wakilai ma ta bi sahun dattawan wajen adawa da wannan karin ga abin da ɗaya daga shahararrun 'yan majalisar ustaz yunus abubakar ke cewa tun lokacin da mu a matsayin mu na majalisa muka ji kishin kishin cewa za su yi ƙarin kuɗin nan muka riga aka yi ƙuduri aka zartar cewa lalle lalle ne su dakatar da wannan abu to sai ku saurare mu a shirinmu na hantsi yanzu dai ga takaitattun labarai Gidar ƙuri'un da aka kada a jiya Lahadi a jamhuriyar Afirka ta tsakiya ya fara a zaben raba gardamar da aka yi tsakanin tsofaffin firaministocin kasar da suke neman shugabancin kasar Zaben na jiya dai ya hada da zaben da aka soke shi a ranar 30 ga watan Disambar bara wanda aka yi shi yana cike da kurakurai wanda aka sake shi kuma a wannan lokaci. Kotun Kolin kasar Misira ta rushe hukuncin da aka yanke wani dan sanda Yashim Hatim Sala'iddin wanda aka yanke masa hukuncin shekaru goma sha biyar a gidan wakafi bisa rawar da aka zarge shi da takawa wajen mutuwar wata mai fafutuka a zanga-zangar da aka yi a kasar inda kotun ta ba da umarnin cewa a sake dawa da shari'ar a sake ta sabuwa bisa tuhumar kisan na ita wannan 'yar gwagwarmaya Shaima El Shabag. To a gaishe ka masu sauraro nan muka kammala shirye-shirye na safiyar yau amma kada bakwai nisa nan da sa ɗaya da rabi za mu sake shigowa da mu na hantsi. Kafin mai sallama bari mika gaisuwar ban girma da fata alheri ga baba Reverend Iliya Gata malumfashi da ke kwance a asibitin Jan Kwano Jos. Allah baka lafiya da karfin jiki. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Usman Kabara da ya taya na gabatar da shirin da Malam Sidi da har haɗa shiri da bada umarni. sai kuma injiniyan mu na yau charles hall alheri ke muku fata alheri sai kuma da hantsi idan allah ubangiji ya nuna mana This program has come to you from the Voice of America, Washington.